واحمل عقدة من لساني يفقه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara don masu wannan masallaci mai albarka masallacin Abdurrahman ibn Awf da ke unguwar Kofar Wambai a cikin birnin Kano. Mun haɗu tsoronwa wannan yammaci na ranar Asabar wanda ya sha hudu ga watan Fada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da biyu ga watan biyar shekara ta dubu da ashirin da shida miladiya. Mun ara wannan majalisi mai albarka don ci gaba da karatunmu na tafsirin Alƙur'ani da girma wanda muka saba gabatarwa mako-mako. a karatunmu na baya mun tsaya a ƙarshen aya ta goma sha biyar a cikin wannan sura na albarka wato suratul mursalat sanin Allah ta'ala wa ma adra kama yawmul fasl wayl yawm idin lil mukadzibin yau cikin falala Allah da rahmatu za mu tashi farkon aya ta 16 sanin Allah ta'ala alam nuzlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin wayl yawm idin lil mukadzibin fa kun mutum da san makaranta daidai ko ta daidai ya mana gamba ka karwa da kake Allah ta'ala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 مكذبين نعم الله تعالى yana so ya nuna mana matsayar da ya kamata mu ɗauka cewa matsaya ce ta biyayya ga Allah matsaya ce ta biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya wannan ya tsira a rayuwarsa ta duniya da kuma lahira wanda ya saba mu haka to wannan kuma ya jefa kansa cikin tashin hankali idan Allah ya ji hankalin mu sai ce alam nuhlikil awwali shin ba mu halakar da mutanen farko ba wanda suka saba mana suka kangare mana waɗanda suka ƙaryata manzanni suka saba wanda manzanni suka zo da shi mu halakar da su ai Allah ya ce fa kullan akhadna bi dhanbi kowanne sai ma kama shi da zama sai Allah ya ce thumma nutbi'uhum al-akhirin sannan muka bi bayan su da na ƙarshe su waye na ƙarshe waɗanda suka yi kama da su wajen aiki wajen shirka wajen saba manzanni ba mun halakar da na farko sannan sai muka bi da na bayan mana muka bi da na ƙarshe me wannan yake sai baka fahimta shi ne in har abin da yake sai baka fahimta shi ne in har na farko sun yi ba daidai ba Allah ya halakar da su wanda suka biyo baya na ƙarshe ma Allah ya halakar da su to kuma ya zaka shi za Allah ce ka zalika na fa'alu bil mujrimina ma'ana mujirman bayi kan gararru masu saba ma Allah haka muke aikata musu ma'ana za ki shirka za ki bir'a, za ki saba manzon da aka aika musu to amma kuma wannan shi ne sakamakon su kamar yadda muka halakar da na farko muka bi bayan su da na ƙarshe to kadalika naf'alu bil mujrimin haka muke aikatawa da dukkan wani mujrimi ma'ana shi shine wanda ke saba ma Allah ba shi da alaka da Allah ba shi da alaka da manzon da aka aika masa shi sa Allah yake wailul yawma idil lil mukazzibi tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda suke ƙarya sakon Allah suke ƙarya sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe idan mutum baya so ya halaka abin da ya kamata shi ne abin da yake ne daidai shi Allah tabaraka wa ta'ala babu ruwan sa da ina kasko a'a me ka aikata shi ta Allah yanzu maganar aljanna sifa yake bayar innal ladina amanu wa amilu salihati fi da kana lahum jannatul firdausi nuzula kaga kenan duk wanda ya imani ko daga ilu kake ko da America kake ko daga China kake kai imani ka aiki na gari to wannan jannatul firdaus ta tabbata a gare ka sannan ko daga Makka kake ko daga Madina kake ko daga Misra kake sai ya zanto cewa kuma ba kai imani da Allah ba ba kai wato biyayya ga manzon da aka aiko ma ba wannan ko ba ruwan Allah ne shi ta Allah da zai kira mutanen da za su kima a gurin sai kira su da sunan mutane ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai inna akramakum 'inda Allah atqakum inna Allah 'alimun kabir me Allah yake ya ku mutane wannan ya tanawul kullan na wannan ya samu ya ya haɗo dukkan wani ɗan adam muna gane ha ka gane kafiran tana au muslima kafiri ne ko musulmi kina ce kuma Allah yake dan da za gane na cike yake mu ne muka halicce ku maza da mata waya ne suka fara maza da mata waya ne yi maza da mata shine inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu muka sanya ku yanki yanki kabila kabila don ku san juna ku mu'amala da juna sai Allah yake inna akramakum indallah da tawkidi Allah yake lallai wanda girma da kima a wajen Allah ba a wajen wani ba sai Allah yake atqakum kaga sifar yanda za a samu dan gidan Fir'auna ya fi mutane tsoron Allah ya fi kima a wajen Allah muna gani Da ce za a samu wani bawan Allah na gari wani waliyin Allah ɗansa kuma ya zama zuciyar fir'aun na gari to zan ya fi kowa shi kima Allah ce, shi sa yake alamun zulukil awwali ثم ka الآخرين yake kadalika naf'alu bil mujrimin Allah ya ce wayyun yau mu lil mukaddimi, tsananin azaba ya tabbata da suwa masu ƙaryata Allah masu ƙaryata saƙon manzan da aka aiko musu Allah ta'ala shaidu ta'ala ce alam nakhluqukum min ma'in mahin nan ka ji karanta mu alam nakhluqukum alam nakhluqukum min ma'in mahin فجعلناه في قرار مكين <laughs> إلى قدر معلوم <laughs> فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين نعم الله تبارك وتعالى يتأتي من وتنبع ليس ألم نخلقكم من ماء مهين shin ba nuna muka halicce ku min ma'in mahiri daga wani wulaƙantaccen ruwa ba wani ruwa shi ne wannan ruwan mani ana gane ha su ne ruwan mani a ya kabul insan an yi turaka sudan alamiyaku Nutsu fatan, min maniyin yumna kuma kana katan. فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى فالله يكتب من مكالكي كنت غنو ولا كاكاكي ruwa ba shine ruwan maniyyi domin ruwan maniyyin mace da namiji shi yake haɗuwa ya yi yawo Allah ya ce ba daga wannan ruwan mukalikin su ba wanda in ya taɓa jikin ka ba ka samun nutsuwa sai ka je kawai Allah ya ce wannan ruwan na maniyyi fa ja'alnahu fi qararin makin sai muka sanya shi a cikin wata matabbata mai aminci shine cikin mahaifa a lokacin da yake cikin mahaifa ba abin da zai zuwa kiɗa cikin iya abin da Allah ya amma yana da kariya yana da security yana da immunity ba wanda ba abin da zai taba shi shi ta Allah ce fa ja'alnahu fi qararin makin muka sanya shi a cikin matabbata mai aminci ila kadarin ma'ani zuwa wani lokaci sananne sai Allah ce fa qadarna fa ni'mal qadirun nan gurin ƙira'a guda biyu ce akwai ƙira'ar fakaddarna fa ni'mal qadirun mara gana akwai ƙira'ar tajdidi wanda ƙira'ar tajdidi ƙira'ar ta nafi'u da kuma Abu Ja'far da al fakaddar fakaddarna fa ni'mal qadirun wannan ma'anarta shine muka kaddara komai da yake da alaƙa da wannan yaron lafiyarsa zamansa a ciki fitowarsa duk muka ƙaddara komai muka iyakance muka sa sai Allah ce fa ni'mal qadiruna ma dalla da masu kaddara komai da komai shine Allah akwai kira'ar kuma tahfifi wannan bakiyatul qurra su suka karanta fa kadarna kamar yadda yake anan fa kadarna fa ni'mal qadiruna mana Allah Ta baraka wa ta'ala yake muka iya duk wannan abu mu muka yi shi muka iya Allah yake fa ni'mal qadiruna ma dalla da waɗanda suka iya yin komai daidai ma'ana ma dalla da waɗanda kamar Allah na so ce fa qadarna muka iya yi fa ni'mal qadiruna Allah yake ma dalla da gwanaye ma'ana waye gwani ne yin wannan shine Allah tabaraka wa ta'ala ba wanda yake yin wannan sai Allah sai Allah ce wailun yawma idin lil mukaddimin tsananin azaba ya tabbata ga masu karyata idan mun kalli wannan aya Allah ya tattaro mana lokacin wato halittar ɗan adam ne gaba ɗaya alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum sai ce faqadarna fa ni'mal qadir muna gane to nan Allah ya faɗe biya halittu nan adam idan ma kalla hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi da umar radiyallahu anhu sai yake a inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa dayan ku kowa a nan an tara halittarsa ne a cikin mahaifiyarsa yana mani ya kwana arba'in shi ne asalin ɗan adam in ma ya kunu alakatan mitra dali daga nan Allah ya canja ka sai ka zama jini kuma shi ma gwargwadon kwana a sun ma ya kunu mabgatan mitra dali sannan sai ka zama kuma gudan tsoka daga nan ne za a sama kashi a sama wato a nan za a rubuta ma guda uku kamar yadda ya faɗa arzikinka da ajalinka shaƙi ne ko ne da kuma aikinka wannan ji za a rubuta masu to wannan ya gaya ma marafin da ka fito na wato na na halitta na ga asalin asalin halitta da ɗan irin ƙasa ne asali da ƙasa ne shi sai inganta hadisin busul ibn jihash wanda Allah da kansa ya yabna adam ibna adam yabna adam ya ce dan adam anna tu'jizuni wa qad khalaqtuka min mithli hada sai ya zama da gare ni bayan da irin wannan hanyar na halice ka kallon raunin ka lokacin da yace gudan mani gudan tsoka gudan jini tun da ka biyo wannan marayi din aka halice ka ka san ba za ka gara Allah ya ma abin da zai ba shi sa ba mu ɗan da zai gagara Allah babu sai dai Allah yana da ƙa'ida ta istidraj Allah na iya kyale ka kai abin da kake so amma ka sani ganda zai kama ko baka san kwaci Allah sai salama yace inna Allah la yumli lil zalim hatta idza akabahu lam yuflih Allah yace Allah manzo Allah yace Allah yana azzalimi talala kai zalunci kaza kai zalunci kaza kai zalunci kaza amma ba zan Allah da kai sai ga kamar wato sai ka rinka fahimta ma ko dai Allah da san kana yi bane in kana da takaitaccen ilimi amma Allah ya da kai zala yake ran da Allah zai kama wannan azzalimin to a wannan ranar azzalimin ko ba zai iya kwacewa ba sai manzo Allah ya karanta aya a cikin suratul hud يتي وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم, أليم شديد إن أخذه أليم شديد يتي كمر حكني يبدأ أكي أزالمنا تالالا لأن ذا أكد وليك إسكوب ذا سفاكبا وكمر حكني ألا يتي وقريب فكنت قريب يتي ظالمة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة Allah ce inna abdahu alimun shadid kamun Allah mai radadi ne ko mai tsanani ne kamun Allah mai radadi ne mai tsanani ne dan makaranta hadisin musnad na Imam Ahmad wanda yana cewa za ga bawa yana yin wato saba ma Allah amma sai Allah ya ringa ba shi dama. iya saba ma Allah sai Allah ya baka dama. har sai ran da kuma Allah ya rike kai to kuma za kwace wannan istidrajin Allah hadisi manzo Allah ya karanta arif lamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akaznahum baktatan fa idha hum mublisun wa quti'a jabiru alqawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay lokacin da suka yi watsi da abin da muke musu wa'azi da shi cewa ku yi kaza ku bar kaza kai watsi da shi ka ga kai ne tunanin na da sai ka ce ba na da wani mun daina magana da wani tare da cewa dan ka ce ba ka da mutum ka ce ka daina magana to shi ne shawara da ce ba wani mutum yanzu duk mutumin da yanzu yake ya daina alaka da kai to sauke ni mama domin da sai ka ringa manajan sa kana manajan sauran mu'amala yanzu kawai ba ruwan ka da wani manajan ka ka gane ce gai rayuwarsa domin me yadda ka zama da ka hannun a yadda za ka zama a gaba akwai ta hannun a ciki babu zai yadda ka tsinci kanka haka Allah ya yi to Allah yake yayin da suka manta suka yi watsi da abin da muke wasu wa'azi da shi to haka shi Allah irin yanayin sa fatahna alaihim abwaaba kulli shay sai muka bude musu kofar komai kuɗi ne arziki ne wadata ce lafiya ne karfi ne fatahna alayhi abwaaba kulli shay hatta idan farju bima uku hatta kafara alfani da abinda aka ba su ayyuni ne na Allah shi sa Allah ya mara kaza ayyuni sanannu a gari ayyuni suwari fatahna alayhi abwaaba kulli shay hatta idan farju bima uku akhadnahum baghtatan sai muka zo muka kame su muka kama su fatam fa idahum mublisun a yayin suna cikin wannan barnata suna suna da sai da su kirko kirko a cikin wannan yanayin da aka musu fa kuta adabul qawmi da zalamu sai aka yanke karshen waɗanda suka yi zalunci aka halaka da su sai Allah ya ce walhamdulillahi rabbil alamin wallahi shi ta duk wani zalunci da ga ana yi a Najeriya kakara iya iya duk wani zalunci da ga ana yi yana iya Mazanin da ake mana wai da ɗauka cewa wai makiyanmu ne ke mana a'a yancinmu ne duk abin da an yi wa arewa ɗan arewa ne me dalili Yanka ga gwamnoni gwamnoni da shugabannin jam'iyya da suke a jos aka zo a kawo hari jos aka kashe na aka kashe musulmi amma ba ma a magana musulmi da aka kashe don da annan da aka shi ake yi amma shugabannin su suka tashi kamar da jaridu suka buga suka je fadar shugaban kasa akan wannan abin da aka musu da ƙarshe a katin nan ake ba da labari an ba su biya ta 2 biliyan ya su amurka biya 2 biliyan aka ba su me ya saboda tsohon gwamna na ɗaya tsohon gwamna na biyu gwamnan yi shugaban jam'iyya wa duk wani babba a ganin, wani na pdp wani na apc wani makila abc yake suka haɗu gaba ɗaya suka je akan buƙatar su amma aikin za ku iya tunawa a edo state an kashe mana mutane da zama cewa mafarauta ne amma da gwamnan 1999 da gwamnan 2003 da gwamnan 2015 da gwamnan 2023 da shugaban jam'iyya da waye na kano ba wanda suka tattara suka jirgin shugaban ƙasa don nemo mutanen mu su sai suka ɗaku suna jima suka da suna jima waɗannan da za su haɗu shugaban ƙasa ya gane da a akan waɗannan mutanen da aka shi mana zai saurare su ko ba zai saurare su ba to fi kenan matsalar kuma waɗancan daga arewa suka tafi ko kuma ba daga arewa ba daga arewa suka ji amma sun san kansu suna mutunta kansu amma mu yanzu a kano da gwamna na ɗaya da gwamna na biyu da gwamna na uku da gwamnan kai duka ba a shiri wannan yana shiri da wannan wannan ba ya shiri ba kuma zuwa ce suna kishin talakawa yaushe suka taɓa haɗuwa a kan buƙatar talakawa su rigure shugaban ƙasa ba ku je kun ce a yi muku baya za a yi muku to kaga in ka kalle mu za ga mu ɗan yankinmu ne ke mana ɗan yankinmu ne ce mana kuma wannan tafiya ta ɗaya da ba na shiri da wani wannan kuma shi ne abin da zai ƙara tattara arewa kaga dai yanzu har yanzu zai ba shugaban ƙasa mana ba su ke mana Ba ta kaddara a ce na zamfara na sokoto na kebbi na katsina na kano na jigawa na bauchi na gombe na taraba na adamawa wa'annan dukkan arewa su haɗa kai ce ba mu yadda da kaza ba mu yadda da kaza ba zai kula su ko ba zai kula su ba masu su cewa an ba a yi mana kaza ba ba za mu yi daɗi ba za mu zaɓi ke fiye da yau ba za su iya ba ba za su iya ba shi ka za ga yanzu wanda yake cikin gwamnatin ma musulmi da za a zo a ce yanzu a cire shi musulmi ne za su yi a cire shi yanzu ministan tsaro ƙarami ai musulmi ne akwai abin in musulmi musulmi ne a gurin ko an yi niyyar yi muku sai an ji nauyi ko an yi niyyar yi muku wannan abin sai an ji nauyi ko da za a yi shi ba ita ai mun kai tsaye ba ila sai an fara tunani sai an fara kaza sai an fara kaza bari mu misali mataimakin shugaban kasa akwai raɗe-raɗen da ake za a cire shi amma an ji an yi taro a gombe da 'yan yankin suka fito suka ce ba su yadda ba magana ta lafa ko ba lafa ba ko za ta taso dai ta lafa saboda sun haɗa kai amma muna kallo aka ce da babban minista aka ta wanda ba musulmi ba mutanenmu sun je sun ce ba da wasu sai an ban musulmi musulma wani ma murna yake ya ɗauka shi za a yanzu an zo kan ƙaramin ministan daga amerika ba ake cewa wai ya ba da tsohon ne ko ya yi menene na rantsi da Allah ƙarya ce abin da suke so kawai shine a cire shi da gurin a ɗauko wanda ba musulmi ba a sa shi kuma wani abu ake shirya mara shine ne an hanyar ta zama smooth kawai zuwa za a wuce wani ne zai da ta ai shi ma azzalimi ne shi da wannan shi ma azzalimi ne shi ma azzalimi da aka za a karya su waɗancan da suke yi waɗannan namun irin wannan abu su ba a zarba ba ne zalmi ne amma inda naku a gurin za a samu sauki shi sa shi kuma ka gane yadda mukiyan muke mana tanadi ko ka goyi ba su suka zama sai su wulaƙanta mun ga mutane da yawa ba sai na faɗa ba na sha faɗa gurin karatu da haka shi wannan masu wannan da suke cewa wai ya ba da sunanci ya yi kaza duk wannan abin ana masa ne saboda musulmi ne kuma yanzu muna da hankali da tunani sai a gwamnati gwamnatin nan ko ba ta mu wasu kawai sai a kira musulmi sai a sa kirista da ba kafa aminci da musulmi ko da kirista afa na ja'alul musulmi ne kan mujrimi ma da kun kaifa ta kuma wa ma yattawi a'ma wal basir wala dhulumatu wala nur wala dhillu wala al-hamd wa ma yattawi al-ahya wal amwat afa man kana mu'minan kama kana fasiqa la yastawi kuma ringa nuna da hankali da yanzu a halin da Najeriya take shi kuna gani so ake a ci gaba da mana wannan abubuwan da ake mana yanzu ba kiristoci za a gina wa a abuja coci ta biliyan biliyan ashirin da biyar ina masallacin musulmi ina yi ko irin waɗannan ministocin da suke rike guri mai kyau wanda akwai kariya al'umma ce ko ƙoƙari za a cire su a gudu kuma ana cirewa sai a sa kirista in an kira kira da ko kiristan arewa sai a sa wanda da kaduna wanda kaza kaza dan arewa ne amma kiristan ne mallaka wallabi da kafaru ba a zuhun auliya uba illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir Allah ke ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wa an-nasara awliya ba'dhuhum awliya uba wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma al-fasiqin shi sa duk wanda yake namu ne abin mana kayan duk wanda yake namu ne a cikin gwamnati abin mana kayan in so wannan mace wani da wani abin mana kayan eh in sun mana ba daidai wani kuma ɗan taɓo su a cikin gida mu biya mu gaskiya amma a cire shi a ta an ne da ba mu da access da gurin wallahi wannan ba karamar ɓarna ba ce za ka mu daina goyon bayan irin waɗannan abubuwa yanzu kuma sai aka samu wasu a cikin mu abin da kowane shi ana ƙoƙarin a samar da yadda za a samu mafita yanzu kuma sai waɗansu daga cikin masu neman mafita sai su neman tsakko ɗauko arnan da ya fi na yanzu kuma haɗa. ya fi shugaban yanzu ba ana nufin shugaban arewa da ya fi shugaban yanzu haɗa, mutumin da a lokacin kai ce ce tare suka je suka haɗa kai da kiristoci cewa sai sun kayan da mu kuma inda sun kayan da mu da mun shiga wahala duk da wannan ya fito takara wannan ya fito takara muka nuna musu cewa al'ummar musulmi ga yau mutumin da yana gwamna ba abin da bai mana a ce wannan mutumin shi za a ɗauko kuma a shi za mu ƙara zaɓa wato mun faɗo da kama kenan mun faɗa rijiya wannan ba zai yi ba ba zai yi ba kuma yanzu idan aka zo aka ce ga shugaban ƙasa musulmi shi kuma ga wannan arne ne to za ka zaɓa sai ka je ka zaɓa ne ka bar musulmi kuma kabilar su suna da mummunan tanadi akan mu hausa hausa fulani suna da mummunan tanadi akan mu me wai bai mana ba in dai da gaske ce su waɗanda ke ke wasu ɗan tuwo Najeriya ce bai kamata su ba kamata ya fi haɗe a waje ɗaya amma waɗanda suka ware suka yi nan waɗanda suka yi nan daga nan an tashi daga aiki an tashi daga aiki kuma ba yadda za a yi ga musulmi duk zalunci musulmi yake nan sa nan zaɓa arne ba zan yi ba ba na taɓa zaɓa arne ba domin wannan zai ma a dawar musulunci zai ma a dawar ƙabilanci zai ma a dawar yanki ya kamata sai mun sa hankali da tunani wai wannan gwamnatin ba kuɗin ta muke yi ba abin da ake yi ne ba masu yankin mu yana komawa baya shi sa muke fitowa muna faɗa ba wani gaba ba ce ko kiyayya kuma an zo zaɓen na kauna a gane da wane da wane wanne ne fatsari sama da ke nesa ibu mun yadda wannan mutum cutar da mu amma in cutarsa ta fi sauki ta wannan ta fi girma in mu ajiye babbar cuta ta mu ɗauki ƙaramar cuta ba wani muke bi ba wallahi ba haka fara ne ba amma ba wanda akan zama ya rasa ayyuka in ki ba daidai ba za mu ci ba daidai ba ne ya ka ba mu taɓa yadda da ɗauko mana arni kuma arnin da yake da gaba da yin arewa ba na da Wala ba mu da wannan ba da ƙarshe abin da nake so na gaya musu dukansu su sanya su iya abin da za su amma kuma Allah zai yi nasa a duniya ko a lahira duk abin da za su yi an yi ba ka yi tofar da ma'an ta kawo كيدك أبو النذاك لما تقضي هذه الحياة الليلة كيدك أبو النذاك إيه لذلك يا دنيا هنا زوى الأجراء أكثر لمن الملك اليوم وذلك سنذاك الله نجي بعد أن سأكيد لله الواجد القاهر يا أبو النذاك الدنيا الدنيا ما تألا يا جلما إن ألا بيتوب ذيبا وبعض الهدو قرأت الشيء ba wanda zai yi mana wani abu da ba daidai bane ko mishi zarar Allah ta'ala shari'a Allah ta'ala نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر مقدور فقدرنا فنعم القادرون قال لك ويل اليوم الى ذي القدر يسال الله كمان وانا دكا زaka ce ba komai kai in ba komai ne me riba ka shine ka dawo hanyar Allah Allah ka daga ruwan mani Allah ya je ya saka a cikin mahaifa ya baka immunity da purity, ba wanda zai iya taba ka to a duniya ma ka shirya da Allah shine zai baka immunity shine zai baka purity. sannan Allah yana ma cewa ila kadarin ma'lum zuwa wani lokaci sananne wani lokaci ne sananne shine wata tara ko wata shida normally an fahimta fadda wata tara har ma tana da kwana ta shine muddatul haml haka ne ko to amma kuma in ya zama wata shida fa shi ma danka ne shi sa inda ka auri mace tana cika wata shida a gidanka ta haihu to wannan dan naka ne me hujja Allah tabaraka wa ta'ala yake wa hamluhu wa fisaluhu na shahara da tsayin kwanakin ciki da tsayin yayi in ka haɗa ta a waje ɗaya dukkan su wata talatin ne muna gane wata talatin ne to amma sai Allah yake kuma wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn uyaye mata za su shayar da yaran su shekaru guda biyu cikakku wani gurin ba kusa da hutu amin yayin a shekara biyu to tun da an ce yayin shekara biyu ne in ta kwace shekara biyu a cikin wata talatin tsorana na tsorata shida to sai suka ce to za a iya samun ciki da zai wata shida kai wasu masu kace. ai duk hotunan za su yi kwana ashirin da tara in sun kwana ashirin da tara aka samu wata biyar da kwana ashirin da hudu sai mata ka ta a gidanka kar ka taɓa tunanin cewa ba ɗan shabar da zaka a ce wata shida baya ɗaci wata bakwai wata takwas baya ɗaci wata tara da haka fa ake ɓata sunayen mutane ake fiye fiye cikin shi kuma ƙarya daga wata shida zuwa kowane irin lokaci har wata tara za a iya haihuwa a gidanka amma da haka ake victimizing mutane mata an na cewa sun je sun zubar sun je sun yi da na'a ko ba da gaske a a kwanakin cikin ne Allah ya kaddara shi shine ila qadarin ma'lum sai Allah ya ce fa qadarna fa ni'mal qadir ko dai fa qadarna asalinsa shine at-taqdir kaddara komai a tsari a yanayi mai kyau ko kuma a daga cikin al-qudratu iko shine qira'atu al-jumhur fa qadarna muka iya yin duk abubuwan nan a daidai fa ni'mal qadiruna ma dalla da waɗanda ka iya ma dalla da gwamnati ko kuma a fakaddar na muka kaddara komai daidai yadda zai dace fa ni'mal qadiruna ma dalla da waɗanda ke kaddara komai ya zama daidai su ne Allah ta wa ta'ala ya Allah mun gane ya Allah ce wayyul yawma ilal lil mukazzib azaba karamin azaba ya tabbata ga masu ƙaryata Allah ta'ala ya tsare mu ta'ala ta'ala ya ce ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي سابقات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ Allah tabaraka wa ta'ala ya alam naj'al al-ardha fata. shin bu musanya kasa ta zama mai tattarwa mana da tattaro mutane a sama ta tattara mutane a cikin ta sannan a cikin kasa ma take tattara mutane a cikin su ta killace su ta ajiye su shine alam naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwata mana tana tattaro ta ajiye rayayyu da kome matattu

wa zahruha li ahya'ikum saman kasar kuma ta tafi wanda suke rayuwar shi a kasa take shi sa za ga da aka tambayi shi dan cewa me yasa da yake duda ga wanda Allah ya halitta ba kuma yake bazan ana halitta annabi ba kudda ta shine khalaqtani min nar wa khalaqtahu min Ya yace Allah ni ka halicce ni ne daga wuta shi kuma ka halicce shi daga ƙasa tabo Muhammad al-Amir Shugidi a cikin tafsirin sa yake shi shedan sai ya dauka cewa wai wuta ta bi kasa amfani sai ki kowane a duba amfanin sa wuta in ta shigo gida za ta kona gidan ta kona abincin gidan ta kona kayan gidan in ta shiga gona za ta kona duk inda ta shiga sai rigar gargada shi yace amma kasa ita ce za ka sa mata kwaya ita ba ka gona kasa ita ce za ka gina inda ka je ka ringa sirrinka ba wanda ya san da kake da mu'amala da iyalinka sai ga abin da zaka yi yanzu da za ka kuma hoton abin da yake yi a gida ba ta wata kakwa rana kala rana da kasa magana ta banda ne Allah ya kasa rana ya ce kamata a ji wani mai aure a dora mai ba a kan garansa wannan ƙasar dare kuma sai a sa kulle a rada abin da ke faruwa ya ce kowane gida sun yi ana ƙanana Allah zai gasa da rama ya san kana so ka ɗan samu nishaɗi a sauraro a masa ga yana faɗin abubuwa na sunna da kuma ɗan abubuwa na nishaɗi, Allah ya gasa da rama to za ka ita ƙasa idan ka mutu kowa yana neman ya rabu da kai ita ce za ta kalɓe ka ta ɓoye ka kaga a duniya ka rayu a kai ahya'an sannan ka sa ku a ciki kuma amwata shi ne alam nas'al al-ardh kifata ahya'an wa amwata sai Allah ya ce wa ja'alna fiha rawati ita dai wannan kasar a cikin ta muka sa kafaffun dutsuna wanda suka zama shani katin masu tsayin gaske ba tsayin gaske su ma da amfanin su sai Allah yake cewa asqaynakum ma'an furata ko mun muka shayar da ku ruwa mai zaki duran da ke sha Allah ne ke sha ne mana Allah na gaya ma ni'imomin sa irin aikin sai Allah ya ji hankali ce ce wailun ka sani fa azaba tsananin azaba ya tabbata yau mai irin wannan rana ta alkiyama lil mukaddibina da masu ayyuka na farko ka kalli ni'imomin da Allah ya ma sai ka yi ne sai ka ka tasa alkhairi da alkhairi ma'ana sai gane Allah tabaraka wa ta'ala shi ya min kaza shi kadai shi ya min kaza shi kadai shi ya min kaza shi kadai to shine kadai ya tantance bauta mu shi yasa an cikin suratul baqara yace allazi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala min as-samaa'i maa'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum sai fala taj'alu lillahi andada Allah shine sanya mu kasa ta mushi fada da Allah yake tsalloli gaba ɗaya nan gurin ba wanda zai iya zama a ce dukan ta ɗan wannan dutsen ya ce ce ya ƙi mutanen wannan ya ce mutanen to da ba zai ba amma ta Allah ya mai ta flat ya ce wasu ma'a bina'an Allah ya gina mana sama bayan wannan wa an zala mina sama'i ma'a Allah ya ce ta kuma ruwa daga sama wannan ruwan fa akraja bihi min as-samarati rizqan lakum sai Allah ke tsumur da tsum abinci da kayan mamaki don zama abinci arziki a gare Allah ya yi ma wannan sai ce falakin kalu lillahi an dada shi kaɗai ba wannan don Allah ba zalunci wani kuma ka ji cewa a kowane mai matsayin irin nasu? zalunci falatin yin laji an dada kada ta sanya wa Allah kishiya wa an ta a namuna na halin kusa wannan shi ne tauhidi kuma wannan tauhidi ba da yi gani da wani sa'in idan ahlus suna sun faɗa ake wani kyarar su wallahi dan bid'a suna faɗa abin da ya fi wannan من يقول عبد العزيز الله يسلك ذهب ليش إياك نعبد وإياك نستعين من أقول لك أنا كلام سياسي أجل ولد مقول به أكم في إليد فائدة تتشينا من ون أظن ون شيء كلي أكل وأو إياك نعبد هي كأي مثل بركة وعين يا أولي بابورتا والنبي بابورتا ولي بابورتا قوة وإياك نستعين كي كأي مثل لمن في مقنكا amin a cikin abin da ba wanda yake yi shi Allah duk abin da ba wanda yake yi shi Allah ba a neman taimakon kowa cewa sai Allah to abin da zai baka mamaki akwai wani gigitan tsuntsugu a garin nan kullum shi dai hawan gwara sai ya taba wani sunna kuma abin da ya kasa yi shi ne ba yaro bane ba bai san cewa ana kyale shi ne saboda shekarunsa hadisin abu da wajen da mana mutumin je furfura a musulunci da girmama shi ana so a girma shi amma shi yaƙi sai haikewa yake amma sai yau sai ga hudubarsa ya faɗi magana iri ɗaya ko sama da ta Idris Abdulaziz na san jiran kunganta ya ce Allah kai kaɗai muke bauta ma kana cikin bayani ka ce ko annabi wannan rinyi amma shi sai da ya faɗa ce ko annabi ba wa wata masa dan Allah ka kaddara ahlus sunna ne ta wannan magana da yanzu an tafi shura da yanzu ana shura kuma shuran ma idan an ji biki na sa'a ba ko da kuma an dawo gari ana cewa gwamnati ya kai wani ko wato su su faɗi abin da su gada ba amma wani zai bayanin addini kuma a raina shi saboda su kaɗai ne mutane wani ba mutum bane sun ce gari da cewa sai an je kotu sai an yi kaza ba magana kotu ba su magana ce ta ilimi in ba da kuma zo a tattauna da kai a cikin girmamawa da mutunta ba ba mun ce wai mu mun kai kowa ne ko mun kai kowa ka wallahi kai ilimin namu kankani ne ba inda muka yi amma dai kuma ita gaskiya ta mai gaskiya ne. to ka zo a tattauna da girmamawa da mutunta yana san kuma mun yi wannan bayani wani sa'in ne ne zan taba shi na kuma shekarun sa kai ta da shi ba yadda za ka taba shi kayan su ji daɗi ɗan da wani da yawa shi kuma baya gane cewa shi ba yaro bane ka ringa rayuwa kana kula da mutunci iyayenka da ƴaƴanka da ƴan uwanka wallahi ba dai ƴaƴanka ba da wata magana da aka ce faɗa ba zai faɗa ba amma dai saboda shekarun ka mun kyale shi amma dai shi ma ya faɗa Allah shirya sai Allah ta alaihi انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه بما نقول ويل يومئذ للمكذبين نعم الله تبارك وتعالى هنا مغنى لنا da makoma da sakamako da aljanna da wuta sai Allah yake cewa rana alkiyama za a ce da su in qaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun ku tafi zuwa ga abin da muka kasance kuna karyatawa menene wannan abin da kuka kasance karyata shi ne bitar jahannama da ba ta zuwa ga wata sai Allah ya ce in faliku ku tafi ila billin zuwa ga wata inuwa bi salati shu'abi wata take da gishi guda malamai ta ce idan wutar jihar na ta kama hayakin ta yana tasowa kamar inuwa sannan zai rabi gida uku shine bi salati shu'abin muna gane wannan kuma na faruwa ne saboda tsananin sa ba zai iya haduwa a waje ba dole sai ya rabu sannan yake iya tasowa to sai Allah yake tafi zuwa ga wannan wurin sai Allah yake la zalili ba an tabbata shi da cewa inuwa ba to kamar inuwa ne yake baya bayar da inuwa shi wannan hayaki wala yubni min al-lahadi kuma ka je karkashin ta ka buya ba zai kare ba zai kare ma kamun bakin wuta ba wuta to wa ka ringa kana ci kana ganin kana inuwa ta wuta kamo ka tafi da shi ne na balirin wala yugni min Allah Allah ne bakin wuta sai ce innaha lalle ita wannan wutar tarmi bi sharari kalqatr tana wato jifa da tarƙaƙinta kalqasr kamar wani gini sarkin mutane da faɗan nan ba amma shi wani ganga kamar wani katin gini aka take watsa shi cikin mutane saboda wutar da sai Allah yake ka annahu jimalatin sufu wannan gini wannan karkatan za a gan shi kamar ƙaton bakin raƙo suka girma sai ba ce kamar gini ba to a matsayin sa na gini ya kai kamar ƙaton bakin raƙo ya kai kamar wannan kan iblis suri kamar raƙumi wanda yake baki wasu malaman suka ce akwai igiya ta jirgin ruwa akwai igiya ta jirgin ruwa za a ganta kaya guda to wannan kirɗin wutar kamar shi yake wannan shi ne abin da ake nufi shi sa abdullahi al-abbas aka ruwaito yake cewa kunna na amiru da kashe bakin salatar abiyar da kofa zai mukan samu itace ko na guda ɗaya za mu ga itace akan zira'i uku sai mu ɗaga shi mu sanya ya saboda kariya da sanyi sai muke kira ta alfasul to wannan shi ne inna ha karbi bi sharri kalfasul ka annahu jimalatun sufu wasu kafa fassara shi da bakin rakumi wasu kuma suka fassara shi da wannan igiya ta jirgin ruwa wanda ake tara ta a guje zarce kim haka to wannan karshen wutar ya kai wani dan Allah karshen wuta ko kamar wannan wayan cewa ba za ta zama ne to ka gare ka balle a cima kamar wannan cebur da muke zama a balle ma a cima kamar katara ku wannan ko yace mun taɓa ne shi ta Allah yake dan wuta za a ci da fa malaiku zuhu fa'atiduhu ila sawa'il jahim ثم صبوه فوق رأسه من عذاب الحميم zuk innaka antal azizul karim kama shi ko riga shi a cikin sake wutar da jima sannan kun sai sai kudan zuba mai ruwan dalma a kan in masu zo ko a cikin min azabin hamid dalma mai zafi a ruwa mai zafi azaba mai zafi a zuwa mai a kan sai ce mai zuk ɗanɗane kakan mata suna dafa abinci za su kansa a hannu sai su ɗanɗana to shi ne wannan ɗanɗana ne kafin yi cikin azaba akan wannan wannan azabar Najeriya ta kuma tsaya kana wasa da rayuwarka wannan wallahi da rage mu ka san mutane suna ganin cewa irin ka samu mulki shi ne nasara a rayuwa wanda za a zo a yi takarar da jam'iyya kaza da jam'iyya kaza sai waɗannan wannan ta kai sai ta ganin nasara ta samu wallahi ba nasara ta samu wallahi istila'i ibtila'i me ibtila'i a ciki Allah da ke guda biyu kawai su ya shafa da za su yi mata maza la ce malar ra'i ya sarki lillahi ra'iya ya mutu yau mai mu. wa huwa rashin lira ya ci bi illa harama Allah fa alihi janna ba wani shugaba da Allah zai ba shi ciwo ko da iya masallacin nan mutanen da kake jagoranta in ka mutu kana ta ɗaya daga ciki da shi kuma Allah sai ya haramta ma ƙarshen aljanna Na ka cewa zuwa aljanna baka kiya shekara 250 zuwa 500 ka fara jiyo ƙarshen ka amma kai ba za ka ji ƙarshen ka ba saboda zalunta ta ne hadisi ne zuwa hadisi da ke cikin musulun na imamu ahmad zalaki ma man amina asharati illa jaa yawmal qiyamati mablulan yafukkuhu a aw yubqi jau. ba wani mutum da zai jagoranci mutane goma mutane goma sai ya zo ranar alkiyama a ɗaura a cikin sarƙa mala'iku sun ɗauro ka a sarƙa umarni ke jira kawai a wuta kautar jahannama sai mu zala ce ya fuku huwa adlu adalcin da kai wa al'umma shi ne ya kwarke ka auyo bi kubu jawruhu ko kuma zalincin sai ya halakar da shi to dan ka samu an ce kayi takara ka ce haji an ce ka ce to me kuma za ka yi domin duk abin da za ka yi sai Allah ya tambaye ka kai mu gane cewa fa manzanni wani saƙon mai Allah ba su ba addini ba to sai ya ce su ya tambaye su sai Allah ya kira su ya tambaye su فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا ذلك Allah ce sai mun tambayi manzannin da muka aika shi kun kun da wannan amanar sai mun tambayi waɗanda aka isar da amana kuma an isar mu kuma kun yi aiki da ita sai Allah ce kwantar da hankali ni zan ba ku labarin komai da ilimi ba mu zama kamar ba na ba ma domin ga ilimin mu ga komai abin da mun san me aka ku tashi hankali sai Allah ce wal wazn yawm idin min jani a wannan ranar gaskiya da sai an san min jani فمن كفر الموازينه فأولئك هم المفلحون والميزان في نوي دلادا ولن يارده أما من خف الموازينه ولك ميزان في سوشي بعض الأداء فأولئك الذين فسروا أنفسهم بما كانوا الحياة مهمة فقال لك ونزعنا موازينا كثة يوم القيامة فلا تظلم نفسا شيئا إن كان مثقال حبة من خجل أتينا بها وكفى من معاسمين التي لا أجي ميزانا آدرتش ba wata rai da za a zalunta ba dai shugabanni sun zalunce ka ba kwantar da hankalinka kwantar da hankalinka za a ji lahira sai sun biya ka wannan ba wanda za a zalunta a ranar shi ta wajen ka samu nufi ka ɗauka cewa wai nasara kai ba kai nasara kai ba manzala ta sulma a jikin abu dawa ya ce duk wanda ya mutu ya kuɓuta daga abubuwa guda uku zai shiga aljanna na farko alkibir girman kai na uku albululu shine ko dai ka cinye dukiyar da mutane ke da haƙƙi gaba ɗaya ko dukiyar gwamnati ko dukiyar ganima kuma duk abin da ka sata sai ka zo da shi na alkiyama wa man nabiyyu ya ati ma galla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin an ga wannan shine abin da ya faru to abin da kan ce ba nasara bane amana ce Allah ya baka yake manzo Allah yake da Abu Zubair Gifari yace mata wannan mulkin da yake gani khizyun ne wa nadama katsewa ne da kilan an yada a ranar kiyama sai dai wanda ya karɓi mulkin a matsayin ya cancanta kuma ya bayar da haƙƙin da yake a kanta to da ka duk jam'iyyar ma da ke nasara ba nasara nasara shi ne mutum ya yi abin da Allah yake so duk wanda bai yi abin da Allah yake so ba yana cikin matsala shi sa shugabannin mu bai tausaya musu yake wannan kasar da ta lalace wallahi ba haka Allah ya bai ba wallahi shi kai mana ka iya ɗauko iya 1999 kawai a ce duk wanda ya taɓa mulki daga 1999 zuwa yau za a kamo shi ya dawo da dukkan abin da ya taka wallahi da Najeriya ta zama ƙasa ne Najeriya da mutane ke sata karibiyar yanzu ba ku mutanen da ake tuhumar su a yanar titi tuhumar su ake da kuɗi tiriliyan ɗari biyu da goma tiriliyan ɗari biyu da goma ba biliyan ba tiriliyan biliyan dubu so ɗari biyu da goma da wannan ake zargin su da wannan ake tuma su jahili sun baza da haka ba abin da ya lalata najeriya ko mutane da kafin ban haushi shine yan siyasa da shugabannin arewa duk wanda ka ba wa kuɗi to zai iya baka yankinsa da sayar da yankin sai kuma da yawan mutane nan waɗansu sun je sun sayar da mu a fili suna zuwa su sallan abin da suka dama wasu kuma a koye daga mutum ya koye ya koya a bayan fage yana nuna yana kishin talakawa tare da talakawa amma a ƙasa makiyanmu yake zuwa yi aiki a wannan munafunci ko ko a addini gwanda kafiri da munafiki shi ta Allah ta inna Allah jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannama jami'a Allah zai haɗa kafirai da munafikai a wutar jahannama a tare da kuma sai Allah ya fi cewa wanda zai je kan ƙasa su ƙoruwa shi ne munafiki innal munafiqina fi darkil asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira nan ne munafiki kuma kan ƙasa ƙasa wutar jahannama kuma wallahi ba za su da yake dake su da haka arewa ba wanda ya lalata arewa sai shugabannin arewa an mallake sarakuna an mallake ɗan siyasa an mallake gwamnoni an mallake rep an mallake sanata duk na arewa sai wasu da cikin malamai an mallake su an mallake su da haka talaka shi ne a cikin tashin hankali kuma wallahi Allah ba zai taɓa barin wannan zaluncin ba wannan zaluncin a jira wallahi Allah zai yi abin da ya dace da talakawa a cikin wannan hali ku dai ku dage da addu'a duk wanda zai zama alkhairi ga wannan kasa ya ubangiji Allah ka tabbatar masa da jagoranci da mulkin wannan kasa duk wanda zama da tsayi da yankin mu na arewa ya kuma ubangiji Allah ka tabbatar da shi Allah duk wanda zai zama sharri a gare mu ya kuma yi ubangiji Allah ke mana bada kuma wallahi ba zama a waye kar ku ce wani kuke bi ko jam'iyya ka dauke bi a'a kana da hankali kalli mutumin kirki a APC akwai mutumin kirki a ADC a NDC duk mutumin da yake na kirki ne wallahi ka zabe shi in ba kai haka ba ka ci san ka ci san yankin ka ka ci san ka ka ci san yankin ka kuma Allah madaukakin sarki ba zai bar wannan shi ta Allah ya wani yau idan mukaddimin sanannin azaba ya tabbata ga masu karyata abin da na tsaya kuma daidai Allah ba mu lada wanda ne kusuri Allah ya mana afwa subhanaka allahumma rabbana da hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh